barka da zuwa wannan tasha mai albarka ku danna subscribe in wannan ne karan ku na farko a wannan tasha kana ku danna kararrawar sanarwa zan so ku yi like kana ku yi share nagode da kasancewar a wannan tasha ta Sadiq Namijuwan. Dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah mahaliccin kowa da komai. Allah kai da din tsira bisa shugaban mu annabi mu annabi rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sabansa da ma waɗanda suka bi sha ta farki madaidaiciya daga yanzu har zuwa ranar tashi har kyama littafin ranar dama, littafi na goma sha tara yayin da littafi da ya gabata littafi na goma sha takwas muka dakata daidai inda umu bata ce komai ba dan ta ga alama ita ma jikin meran yayi sauki dan haka suka tattara suka koma a can waɗin umma ta kwanta gadonta mera ko kusa da gadon umman da aka yi discharge din patent nan su ta gyara sai da ta gama ma umma ta koma ta sa mata net ta shiga sannan ita ma ta je ta kwanta a littafin da ya gabata littafi na goma sha takwas a wurin makadakata to yanzu masu saurare ba tare da bata lokaci ba za mu ce. saboda so na ke na kalli mun dan yin sa labarin nan mu dai kamo marubuciyar kamar yadda na ce ko dan na gamo da musayi mu sun yi misin ɗin labarin ranar nadama sannan kuma akan so yana nan tafe kamar yadda kuka fara jin shi ko yi haƙuri zai zo insha Allah kun ji To, wannan kenan. Mira bayan kwana biyu sosai take samun saukin jikin nata don a yanzu ba ta jin jirin da yake ɗibata Dr. sai har tsiya yake yi mata yana cewa mira kin sha jini kin tashi mira kin sha jini kin tashi sai dai ta yi murmushi kawai umma ma cikin ikon Allah tana samun saukin jikinta sosai don a yanzu babu abun da ba ta iya yi ma kanta don daga ƙarshe ma sai da ta fara matsa ma dakta akan ya sallame ta haka nan tunda ta samu sauki sai dai su ce jira su kara jira ganin yanayin jikin nata in ba haka bai kamata ta tafi gida ba Dr. sirat ma kusan kullum sai ya zo sun sha hira ta sha ta ce shi ya sallame ta sai dai ya ce ta yi haƙuri nan da kwana biyu a ɗan ƙara ganin yaya yanayin jikin nata jin ya ce nan da kwana biyu ya sa ta haƙura ta zauna sai dai duk da haka hankalinta yana ga yaranta da tabbaro mira ko da ta fahimci haka yasa ta je ta ɗauko su wata rana lahadi da ba makaranta nan suka zo suka yi wuni sosai umma ta ji daɗin ganin su suna cikin kwanciyar hankali sai da mi mira ta samu mai nafe a suka koma suna fushi sadiq har da kukan shi wajen umman shi zai kwana ranar litinin ko da wani babban likita ya zo ran yana zuwa wajen gadon umma ya duba ya ce to to ai ke jikin naki alhamdulillah sai sallama ko wani irin farin ciki ya dabaibaye umma ta ce haka ne dakta don ni yanzu haka garas nake jina kawai dai ina jiran a sallame ne dakta ya ce masha Allah haka ake so insha Allah zuwa gobe da safe za a sallame ki tunda na ga saura allurar da za a yi miki ma zuwa anjima jima karfe sha biyu dare ta rage daga ita babu saura alluran ki ya kare umma kasa rufe baki ta yi saboda farin ciki ta ce haka ne dakta Allah ya kai mu ita ma kanta mera ta yi murna sosai don dama zaman asibitin ya gundure ta don babu yadda za ta yi ne shi yasa kawai da dare ko da dakta saraj ya zo ya duba folda din umma murmushi ya ce umma ashe gobe sai gida ko ita ma murmushi ta ce kai dai bari kawai dokta ku kanka ku tun kuka kama ni ku rike ba kwa son tafi Allah ya taimake ni dokta ya ce gobe zai sallame ni dariya da tsarar ya ce sosai kai umma ba fa mu muka rike ki ba mun fi so daman sai an gama allurar sannan mu sallame ki tunda kin ga har dare ake yin ta kar mu sallame ki ki koma gida mira ta ce ki zauna kar ki dawo a ida lura tunda kin samu sauki ya faɗa tare da kallon mira nan ta haɗe fuska murmushi umma ta ita ce wane ita ai ba ma za ta hana ba ita kanta hankalinta ba zai kwanta ba har sai ta gana zuwa asibitin dariya ya ce ai na ga alama umma don wannan ɗiyar take tana ji da ke sosai cike da kosawa da kallon da yake yi mata mira ta miƙe ta ce umma bari in je can bakin gate in samo miki kankana su duka kallon ta suka yi umma ta ce dakin bar kankanar nan yau ta jiya ma ba za ki din ba ki ba sai barin ta muka yi murmushi ta ce yau ai zan samo miki mai zaƙi muryar da ta ta ji ya ce kanwata tunda dai baki gane me ba ki gane me zaki ki batta kawai ni zan je in samo ma umma me zaki wadda za ta mata inda take bukata kuma ta sha ta ji daɗin shi murmushi umma ta ce kai dai ko ka bar shi kawai dakta ni na ma koshi haba hidimar ai ta yi yawa kullum cikin hidima kake da mu kai umma ko ma mene ai mahaifiyata na yi mako kin ga ba abun damuwa ba ne wannan albarkar da kike samin ina jin daɗin ta sosai shi yasa kowane lokaci nake so ki ta samin albarka har ta kiranta take jin daɗin kalaman shi in dai zai magana tabbas ta san da ta a matsayin uwa ya ɗauke ta ko da ita kanta bata san bata kai wani girma bata girme mishi da za ta yi can ta kai mahaifiyar shi ba shekaru ko ta girme mishi ma ba za ta wuce shekaru goma sha ba amma yana girma mata sosai tamkar wanda ita ta durkusa ta haife shi riko hannunta ya ce umma tunanin me kike ko dai duk tunanin gidan ne murmushi ta yi ba tare da ta yi magana ba shi ma murmushi ya ce insha Allah gobe karfe sha ɗaya kina ɗakin ki kina hutawa girgiza kai ta ta ce Dr. Sarat kai dai baka gajiya ko miƙewa ya ce yana dare ya ce umma bari in je in samo miki kankanar a bakin gate ko kuma mawuyaci ne ma in dawo ta nan saboda zan tsaya a can A&E ko dai mira za ta zo mu je ne ta amso miki <laughs> mera kallon umma ta yi cikin sauri don jin abin da za ta ce ita ma umma shiru ta yi ta rasa me za ta ce don ba ta je za ta iya amince ma wani ya kara fita da ɗiyarta ganin ta yi shiru ya sa ya ce shikenan ma bari kawai sai in turo a tenda ta kawo miki haka ma zai fi sai na da umma murmushi ta ta ce to dokto na gode su sai Allah ya saka da alkhairi ya ji kan mahaifa kai dokto ya uwa kuma da ya kuma dangana musu hidima kuma zaka jajiyar ta ta ku fita a wannan al'amarin bai yi ba mm-hmm. hmm. bai daɗe tafiya ba ya aiko a tanda da manyan lezoji cike da kankana da lemo sai ayaba mira ce ta karɓo ta ajiye don a lokacin umma bacci take ido ta zuba ma lezojin tana kallo cike da mamaki cikin ranta tana cewa shi kuma wannan bai da aiki sai wahalar da kanshi wajen a yi mana hidima ai daga dai gobe kenan ko mun huta da mun gama da mun koma gida ba kai ba ganin mu ko da umma ta farka tana ga wannan tulin kayan mamaki ne kama ta ce doctor ya cika hidima ni da kalli irin kayan da ya so wannan duk ina za mu kai su taɓe bakin mira ta ce ni ma magana da nake kenan umma ai daga gobe dai shi kenan sai ya san yadda wanda zai ma wannan hidima mukan dai ya gama ganin mu Kefan mira tsiyata da ke ba da kirki wani lokacin duk kokarin da mutumin nan yake yi mana ba gani ina lura da ke fa duk lokacin da zai zo wajen nan sai kin canza fuska shi fa ba wani abu yake nema wajen ki ba kuma ba wani abu yake zuwa ba waje na yake zuwa ba wajen ki ba marere cewa ta ce umma ba haka bane kawai dai sai kuma ta yi shiru kawai dai mai faɗi ni yanka yanka min lemun ga ki tashi ki ɗiba ki kai ma wancan gadon su ma mikewa ta ce to umma nan ta ɗauko wuka ta yayyanka mata sannan ta ɗiba ta raba ma sauran marasa lafiya don suka yi ta godiya suna jin daɗi haisan ko tun lokacin da ya bar asibitin bai sake komawa ba hidimar gaban shi kawai yake don a lokacin ba zaune suke ba daga shi har amar dadi tura su wani aiki yayi a can kano sai da suka kwana uku sannan suka dawo zaune suke a dining suna lunch su dukan hankalinsu yana ga abincin da suke ci amma ne ya dago ya kalli mu ya ce ya ya jinjina kai ya ce gaskiya mun girkin nan ya yi min daɗi sosai murmushi dai ta ce ai sai ka yi kokari ka fito da mata ka yi aure ka ga sai ta girka maka fiye ma da wanda ya fi wannan daɗi amma kallon hansan ya yi da ya yi haƙƙin ya kasa ida haɗe shinkafar da take cikin bakin shi su duka shiru suka yi suka kalli da da yake cin abinci yana nunawa kamar ma bai san abin da ake yi ba amar girgiza wa mam kai ya ce alamun ta yi shiru kar da ya je murmushi ya yi tare da cewa hmm. sannan ta ci gaba da cin abincinsu su duka shiru suka yi suna mai ci suna masu ci gaba da cin abincinsu dad ne ya fara miƙewa tsaye ce idan kun gama ku same ni a falo ina son magana da ku ku duka mum ce ta ce to shikenan ku duka kun yi shiru suna kallon da dad ya bar wajen tun kan ya ida wucewa ya sanya ce mun me muka yi girgiza kai ta ce ta ya za a yi in sani idan kun je kun ji abin da zai ce ai to Allah ya sa mu ji alkhairi ni na ma koshi da abincin cewar Amar Hassan ture filet ɗin shi yayi shi ma ya miƙe mum ta ce ba dai kai ma ka ƙoshi ba eh mum na ƙoshi au wato dan ya ce yana son magana da ku Shi ne duk kuka tashi daga abinci ba ko wani cin kirki ba ko da alama ma ba ku da gaskiya yaran nan a amin wallahi muna da gaskiya Allah dai ya sa mu ji alkhairi to amin ku wuce mu je mun bar shi yana jira nan suka ɗunguma gaba ɗaya zuwa my palo zaune suka samu da yana jiran su nan mam ta wuce ta zauna kusa da shi haisan ne ya fara zama saman lallausan kafet din da yake shimfiɗe a tsakiyar falon sannan shi ma amar ya zauna shiru da ya yana kallon su na ɗan lokaci sannan ya ɗan gyaran murya ya ce na san za ku yi mamakin dalilin da ya sa na tara ku a nan ko kuma wannan ba abin mamaki ba ne Tun da ba wannan ba ne karo na farko da na tara ku sai dai wannan tarin ta wannan taron ya sha bamban da wancan su dukansu shiru suka yi ya nuna suka nuna suna sauraron mai zai ce kiran suna amar yayi sannan ya kira hai sannan da duka suka amsa mishi sai da ya gyara zaman shi sannan ya ce a yau idan har kuna da matan da kuke so ina so ku faɗa min dan a gaskiya na gaji da zaman ku haka ba aure su dukansu kallon juna suka yi shiga tsakanin su haisan da amar kowa mamakin dauke mamaki dauke a fuskar shi shiru suka suka kasa magana da da yace in dai kuna da waɗanda kuke so sai ku yi magana ni kuma insha Allah zan je nemo muku auren su ko ƴaƴan wane ne a garin nan Haisan dukar da shi yana so sake ya inda Amar ya shiga wasa da wayar shi yana murmushi ganin hakan ya samu ta kalli da suka yi murmushi sannan ta ce kun yi shiru ku faɗa mana ko kuna da wasu iyayen da ya kamata ku faɗa mana ku faɗa bayan mu Haisam ne ya ɗago kai cike da jin kunya ya ce ni dai gaskiya ban da wadda nake so don ban ma fara soyayya ba ban gane baka fara soyayya ba soyayyar soyayyar ce baka yi ko kuma budurwar ce baka da ita daga kai ya ce eh mom ban da budurwa jinjina kai da ya ce da kyau na ji naka to shi dan uwan naka fa su dukan su zuba mishi ido suka yi suna kallon shi amma dago kai ya ce dad ni ma haka kai ma hakan me kai mana bayani cewar mom ina nufin nima ban da budurwa san cike da mamaki yake kallon shi ce baka da budurwa fa kace shan muriyayi ya ce eh haka na ce dan ne ya ce ku dakata ku dakata nan mu dai iyayenku ne bai dace ku ɓoye mana ba abun da kunya don kun sanar da mu ba abin kunya bane don kun sanar da mu yan matanku tunda mu za mu je mu nema muku auren ko ba haka bane hajiya mom ta ce tabbas haka ne to shi a din boye mana yake sai dan uwan shi ya faɗa mana tunda shi a din boye mana yake sai dan uwan shi ya faɗa mana dan ba zan taɓa yadda da amar ba bai da budurwa ko da Haisam ya ce bai da ita to ba zan taɓa yadda amar ya ce bai da ita ba da ya ce ni ma haka wallahi ba zan yarda da maganar shi ba kai Haisam idan yana da ita ka faɗa mana kallon shi amar yi gaban shi yana faɗuwa kar Haisam ya tono mishi asiri in kallon inda yake Haisam ya ce eh dad yana da ita akwai wata yarinya da yake so kuma ita ma tana son shi sosai kuma ina tunani da alkawarin aure a tsakanin su sakin baki amarya yana sauraron maganar da bai san da ita ba jinjina kai dad ya shiga yi cike da jin daɗi yana cewa da kyau to wace ce ita me sunanta buɗar bakinsa sai cewa ya mira a firgice amarya dago ya kalle shi tare da watsa mishi uwar harara ya ce wace wace miras cikin rashin damuwa ce mira dai wadda ka sani fuskar amma a ɗaure ya ce ka ga Hassan ba na son irin wannan game ɗin ka faɗa masu dad da wasa kake idan ka su yadda da abin da ka ce. dad da mun fara'a ce ta bayyana fuskar su suka fara ɓoye farin cikin su mum ta ce me kuma abin ɓoye wannan ai abin farin ciki ne son a fusace amare ce mun ba abin farin ciki ba ne. dan ba ni ba na santa ba santa nake ba ta ya zan iya soyayya da mazinaciya yar iska dad da mum sakin baki suka yi suna kallon shi haisam kam hakkin ya ya kasa cewa komai duk mamaki ya cika shi sai dai kallon haisan da yake dad ne ya karfin halin cewa wace ce kuma haka dad wadda haisan yake ce muku ita ce wallahi ba mutum da yake bace bin maza take kuma ba diyar kowa bace a garin nan katsai shi haisan ya ce eh ba diyar kowa bace sannan kai ya kamata a tambaya halinta don ka fi kowa sanin halinta ko ma me zaka ci san ba zan auri Mina ba don ba na santa ko ana so dole ne kai zaka iya auren ya iska ne da zaka can aure ta ku dakata ku dakata ba zancen faɗa ba in dai har baya santa to kenan, kuma me ake da yar iska Ya'yan mutunci ya kamata ku samu ku aura ba ƴaƴan iska ba tabbas haka ne alhaji ni ma dai abin da na gani kenan don shi aure ba abun wasa ba ne wata sabuwar rayuwa ce da za a gina gwara a samu gida ta hanyar da za a gina ta inda za ta dace su dukansu shiru suka yi ba wanda ya tanka sai matar da ya ce haka ne zai je fi musu kyau su je su samo matan kirki su aura ba wai su auri a je an yi ba wanda babu farin ciki cikinsa shine nawa in dai har kuka yi farin ciki to shine nake bukata kuma wanda zai sa farin ciki kawai ina so ku yi aure ne in ga yan jikoki na ko ba haka ba jiya kun ga kenan bai kamata a ce an ɗauko wa'anda ba su da mutunci ba Sosai sai ma alhaji ai wannan maganar da kai ita ce daidai mun fi son mu zauna mu nutsu a cikin garin nan da kewayen garin nan duk macin da ta yi musu suka ga suna so su yi magana insha Allah za mu taimaka musu wajen ganin sun aure ta don ni ma ban goyi bayan auren yan iskan matan nan ba waɗanda suka gama su a titi mary ba cikin auren irin wannan matan eh kwantar da murya amma ya ce mom shi fa da wasa yake yake miki kin san dai ni sai mace mai kilas wadda ta yi daidai da rayuwa ta zan iya aure amma ina ma ni ina to mara kunya kai sai ka ce kilas din gare ka cewar mom dan ne miƙe ce shi kenan daman magana da zan yi muku kenan bari in tafi ana jira na akwai masu mitin da za mu nan da minti talatin Suna tunanin za mu shiga to shikenan da Allah ya kiyaye a dawo lafiya umma ce ta miƙe ta raka shi suna barin wajen amar ya juye kalla ya san fuska a daure ce ka ga sam kar ka sake min irin wannan magana kar ka ƙara min irin wannan gim din in banda abun ka ta ya zan aure wannan yarinya wani irin kallo Haisan ya mishi ya ce dole ka ce haka bayan ka gama wulakanta mata rayuwa Luke Haisan ba na son jan sharri duk wanda ya ce maka ni na lalata mata rayuwa to yayi ƙarya don tun kan mu haɗu da mira take bin maza don haka ka daina haɗa ni da ita tun da na san kaina kai ma kanka ba za ka iya auren mace mai irin halinta ba na sani why not in dai na san ni na taɓa mata na bata mata rayuwa da kyau gai to ni ba ni na bata mata rayuwa ba so babu wanda isa isa na aure ta dan ba kilas ɗinta ne ni mhm. kai idan za ka iya sai ka je can ka aure ta kaga shi kenan ka wakilce ni kenan yana faɗin haka ya miƙe bar wajen ya bar haisan zaune yana bin shi da kallo har ya ɓace ya bar wajen sannan ya janye idanuwan shi daga kallon kofa shi ma ya miƙe bar falon tofa yau yau ake yinta hmm. kun faji yadda abun yake tafiya masu saurare anya wannan labaran. to ga dai maza uku ba mu san waye ɗaya ba mu je zuwa don jin halin da za a shiga ko To, wannan kenan. Bayan kwana biyu hankalin famili din a kwance kowane lokaci suna cikin farin ciki da jin daɗi a kowane lokaci, amma in falo suke taruwa su sha hira cikin nishaɗi don jin daɗi hatta abinci tare suke ci babu mai zuwa ko ina don ko a wajen aiki amar da haisan sun yi kusan kwana biyu ba su je ba sai dai dad ya ga abun nasu ba na ƙare ba ne yi musu magana. To masu saurare kun mini afuwa saboda ajizanci na ɗan adam ko? na ɗan samu matsalan mantuwan eh, wurin da muka tsaya kai duk fa inda ɗakin sun nan ya shiga yana nemo yauwa ga ɗakin can ga waɗin can a ga wata da leda da bareda a ciki za ta kai mu mara lafiya to Allah ba su lafiya da dare mira da umma ba su samu suka rintsa ba sosai saboda farin ciki za a sallame su su koma gida don umma har sai da sha biyun dare ta yi aka yi mata allura sannan ta samu ta yi bacci mira ko sai wajen karfe ɗaya ta kwanta tun da asuba da ta ga ta idar da sallah ta fara haɗa musu kayan su don cewa tai ana sallamar su za su wuce gida umma lokacin da ta farka mira ta gama haɗa musu komai jira kawai take doctor ya zai rubuta musu talla masu tafi wajen karfe takwas ta ɗauki jog ta ce umma bari in je in samo miki breakfast ke kafin ki sha magani ko to umma ta ce nan mira ta wuce ta tafi ta je ta aka haɗa mata tea aka zuba a cikin jog ɗin sannan ta ta siya musu biredi ta dawo nan suka yi breakfast wajen karfe tara dakto ya zo ran ko da ya zo wajen gadon umma ya duba ta amma bai rubuta mata sallama ba ganin zai wuce yasa umma ta ce dokto ba yau za a sallame ni ba murmushi ya ce eh za a sallame ki amma sai zuwa anjima yanzu test nan na rubuta miki za ki je lab a yau a kawo min sakamakon idan na ga komai normal sai a sallame ki to umma ta ce yana barin wajen ta ce mira kin ji abin da ya ce ko murmushi mira ce ta ce ai ba komai umma yanzu sai mu je a ba sallamar ba samun saukin ki muka fi bukata mu je lab aiko tashi umma ta suka fita suna zuwa lab aka ce su je su biyu su biya dubu uku kudin awon da za a yi musu yanzu can wajen da ake biya mira ta je za ta biya daidai lokacin da dr saif ya zo wucewa ta wajen Sai hawaye nan suka gaisa cikin sakin fuska ya tambaye ta me za ta yi a nan gurin murmushi dai ta ce kuɗi zan biya karban takardan awon ya ya ce mu gani ta mika mishi yana duba ya mika ma masu ba da receipt din ya ce i mean this eh, this account patent dita paying discount patent dita ce karba suka yi suka ce da ba ma dakta awon duka dubu uku ne amma suka ce a ba da 1000 nan ya ɗauko ya mika musu suka cike risit ɗin suka mika mishi karba ya ba mira ya ce ku je kawai yi. amsa ta ta ce mun gode sosai Allah ya saka da alkhairi ba komai mira ayi yi makai ne karki damu Allah ya bada lafiya bari mu wuce sai mun haɗu kafin ayi yi discharging ɗin ko to shikenan kenan, mun gode dan ta wuce ta samu umma tana jiranta sai ta ba masu awon rasik ɗin sannan ta labarta ma umma komai abin da ya faru murmushi umma ta ce Allah sarki mutanen nan akwai kirki Allah da ya biya su amin umma to umma ni ne ban da kirki kenan kike cewa mutanen ki akwai kirki ni ma ina da kirki ko Mun ke baki faɗa ba ma mutane na za su faɗa min ina da kirkin ɗibar jininta aka yi aka ce su tafi sai nan da awa ɗaya su dawo su karɓi rizon suka ce to komawa suka yi waɗinsu suka zauna suna jira lokaci ya yi aje a karɓa ma mira sai duba lokaci take ita mira har awa ɗaya ta cika sannan ta ce umma bari na je na amso lokacin yayi umma ta ce to shikenan sai kin dawo ko wucewa ta tana fita za ta je lab sai ganin da Siraj ta yi ya fito daga ɗakin yara pediatric nunawa ta yi kamar ma bata gan shi ba ta wuce za ta tafi biyo ta yayi yana cewa haba haba mira ba ma za ki tsaya mu gaisa ba haba dan Allah ki dakata mana haba mira me na ci miki ne dan tsayawa ta yi ba tare da ta kalle shi ba ta ce ina kwana murmushi ya ce lafiya lau yan mata amma sai da na roƙa sannan so yake jikin umma so yake ji a jikin umma shikenan to ya jikin umma hob ya yi sauki sosai ko eh da sauki masha Allah yanzu ina zaki je taɓe baki ta yi cike da ƙosawa da maganar shi ta ce zan je lab in karɓo result din umma ok to mu je raka ki girgiza kai ta ce no ka bar shi kawai ba sai ka je ba na gode matsowa ya kusa da ita ce haba haba mira wai me yasa kike min irin haka ne a duk lokacin da kika gani ina lura da ke in kina fara za ki ɗaure fuska i don't know why please in wani abu abun ke miki wanda ba so ki faɗa min ni fa mai kaunar ki ne kuma auren ki nake so nayi ki bani dama nuna miki irin kaunar da nake miki mira kwalla ce ta cika mata idanu a cikin sauri ta girgiza kai ta ce haka haka haka ba zai taɓa yiwuwa ba doktor ba zan taɓa amince maka ba don ba na son ka kai ma ba ni kake so ba tunani kawai abin wanda zan ƙara so kai ba na ma ji zan ƙara so a rayuwata don gaba ɗaya ma rayuwata babu soyayya a cikinta, don haka ka je ka nuna soyayyarka ga wata ba dai mira ba ni na ce ka fita ta mira karki min haka wallahi ni da gaske nake son ki karki tunanin zan cutar da rayuwarki kamar yadda na san kike rayawa ranke no ko ɗaya babu cuta a tare da ni ki ɗauka cewa haɗuwata da ke haɗin Allah ne na tabbata za ki ji daɗi a tare da ni hawaye ne suka zubo mata lokaci guda ta yi saurin gogewa ta ce ya isa ya isa haka dakta ba za ka taɓa samun wannan damar ba daga gare ni ka je kawai na gode da ta yin soyayyarka tana faɗin hakan ta juya cikin sauri ta wuce ta bar wajen dr surat tsayayye yana binta da kallo cikin ran shi yana cewa me yarinyar nan take nufi tana nufin ba sona babu sona duk son da nake mata amma bata gani ba girgiza kai ya ce ba na son tunanin ba na tunanin zan rasa ki mira ina ji a raina za ki so ni insha Allah insha Allah ni ne zan kasance miki miji a gare ki juyawa ya cikin sanyin jiki ya wuce ya tafi Mira tana zuwa ta karbi result din ta fito ta komawa din tana zuwa ta samu Dr. Suraj wajen Umma suna gaisawa ko inda yake bata kalla ba ta zauna tana kallon su ya tsare ta da idanuwa yana kallon ta na tuhuma mika ma Umma result din ta yi ce, Umma gashi na karbo kuma ban ga dakta ɗin da ya rubuta awon ba karɓa da Saraj ya yi daga hannun Umar Yoruba ya ce komai normal wannan ai consultant ne ya rubuta miki. Dole dai shi zai sallame ku kuma sai zuwa anjima zai shigo na san idan ya zo zai sallame ki Umma ta ce to ba matsala Allah ya kawo shi lafiya ni dai fata na ya sallame ni in koma gida yau dariya ya ce kai kai umma ke dai kawai kin gaji da zaman asibitin nan ne ko ba kya son mu rinka kallon ki? sosai ma wa yake son zaman asibiti ai sai in ya zama dole haka ne kan insha Allah yau ma zai yi discharge ɗinki zan mishi magana idan ya fito zuwa anjima dan yanzu yana can tiyatarun bari in je na san ba za ku kai da asar ba za a sallame ku to doctor na gode sosai Allah ya saka da alkhairi ba komai umma ai ba ba ai bankwa ba ba za a yi bankwana ba zan dawo murmushi umma ta ce ba damuwa sai ka dawo kallon mire da kanta yake sunkuye sannan ya wuce tafi tana ganin ya tafi dago ta kalli umma ta ce ni ko umma ban so mu kai la'asar a nan Allah ya sa yanzu doctor ya zo ya sallame mu amin ni ma zan so ya zo kafin lokacin amma ai doctor ya ce yanzu yana tiyata ne dole sai ya fito zai zo ko to ɗauko min lemu ki yanka min sha to umma nan ta ɗauko ta yanka ta mika mata wajen karfe biyar karfe eh, biyun su mira sun yi sallah su duka suna sun shigo tare da dokta ya karbi zalɗin ya duba sannan ya ɗauko folda ɗinta ya rubutu ya rubuta mata drugs da prescription sheet ya mika mata ya ce shi kenan za ku iya tafiya an sallame ku Allah ya ƙara sauƙi. cike da jin daɗi umma da mira suka kalli juna suka yi murmushi sannan suka ma ta godiya Dr. Suraj ne bayan dokta ɗin suka fita. Mira cikin farin ciki ta da haɗa musu kayan su nan suka yi sallama da 'yan cikin waɗin da suka saba suka ɗauko kayan su suka fita. A nan gaban waɗin suka ga Dr. Suraj jingine jikin motar shi. Umma ce ta ce ga ma dokta mu yi mishi sallama sai mu tafi ko? Ba ta fuska Mira ta ce Umma mu tafi ko tun ɗazu ya zo kin ga ai mun yi ban kwana kenan. ce mira da bana son irin haka fa mutumin nan an yi zaman mutunci da shi ya taimaka mana sosai kin ga ai ya dace a ce an yi mishi godiya ko ganin shi tsaye yasa Dr. ya tako ganin su tsaye yasa Dr. Siraj ya tako ya iso wajen su yana murmushi ya ce umma har kun fito ita ma murmushi ta ce eh dokta za mu ce mun gode sosai da karanci Allah dai ya saka da alkhairi Allah ya ji kan iyaye haba umma babu komai wallahi ki daina min godiya ainihi zan mamaida ku gidan a adab to ka bar shi kawai ka zauna ka yi aikinka haka ma mun gode ka yi mana abin da ba za mu taɓa mancewa da kai ba kallon miraye da ita ma take kallon shi sannan ya mai da kallon shi ga umma ya ce ai umma an zama ɗaya kun fi ƙarfin haka a wajena barin ku asibiti ba shi zai hana a daina gaisawa ba ehm, barin ku asibiti ba shi zai hana a daina gaisawa ba insha Allah zan dinga zuwa har gida in gaishe ku dan Allah ke ku mance ku yadda dan Allah in maida ku gida kinga kuna da kaya umma shiru ta yi na ɗan lokaci ido mira ta zuba mata ta ji abin da za ta ce don ita kanta ba ta so umma ta amince sai kuma can umman ta buɗe baki za ta yi magana tare numfashin ta yi tare da maraicewa ya ce please umma ki amince wallahi ba cutar da ku zan yi ba haba ta me ya kawo kuma maganar cutarwa ko kaɗan ban taɓa tunanin za ka cutar da mu ba kawai gani ne kar ka tafi ka bar aikinka ko a neme ka umma ba matsala ai na faɗa musu zan je in dawo ba za su neme ni ba to shikenan mu je ba damuwa cike da farin ciki ya ce wa umma na gode sosai juyowa ya ya kalli mira da ta ɓata da ya ce kanwata mu je ko harara ta wuga mishi tare da kalla ma umma kallon umma ta ce umma da ya bar shi kin ga kayan mu ba yawa ne a nan ba za mu samu mai a daidaita ma ya kai mu to ni kuma tawa a daidaita ba ta yi binki ba ko shiru sai ta kyale shi ta yi kamar ma bata ce shi ya yi maganan ba umma ce ta ce karki damu mira mu je mai damu kawai ba matsala babu yadda ta iya dole ta hakura ya ce bismillah umma mu nan suka bi bayan shi har wajen motar shi ya bude bude aka saka kaya su dukansu gidan baya suka shiga bai ce komai ba ya bude shi ma ya shiga ya ja mota suna fita daga asibiti sai umma wace unguwa za mu yi fada mishi unguwar ta yi jan umma ya yi ta yi da labari suna hira ta cikin miro yana kallon mira da ta haɗe rai tana kallon windo sai dai ya yi murmushi kawai duk dan juyowar da mira za ta yi sai sun haɗa ido don haka ta daina juyowa masu kiran ta ce mutum sai kallon tsaya hmm. tambayar umma lokacin da suka iso unguwar nan ta ci gaba da nuna mishi hanya har kofar gidansu a daidai wajen gidan ya fakin din motar ce nan suka haɗe suka buɗe suka fita umma ce ta ƙara yi mishi godiya ya ce ba komai umma nan ya buɗe buɗe ya fita ya fitar musu da kayan su har umma za ta ɗauka ya ce a'a umma ki bari a samu yara su shiga muku da suke kai da kika sha gajiya murmushi ta ce ai yanzu alhamdulillah sauki ya zo zan iya dauka ka bar yaran nan kawai kafin a same su yanzu sai an sha wara banda abun abinda banda abin da zan ce maka duk kamar yadda banda abin da zan biya ka da shi sai dai addu'a Allah ya saka da alkhairi Allah ya biya ka mun gode mun gode mun gode sosai haba umma ai kun fi karfin haka a gurina ki daina min godiya godiya dole ce duk dan kai abin da za a gode maka saboda ban banda abinka banda abin da zan biya ka da shi shiru ya yana murmushi nan ta ɗauki wasu kayan ta ce mira ki ɗauko sauran mira da take tsaye can gefe ta ce to umma nan umma ta shige gida kallon da tasrat ta yi da ya tsare ta da idanuwa janye idanuwa ta ta gefe guda sanan ta ce mun gode da taimakon da kai mana murmushi yayi ba komai mira ayi ma kai ne dan Allah ina so ki min alfarma guda juyuwa ta ta kalle shi ba tare ta yi magana ba ganin hakan ya sa ya ci gaba da cewa ina so ki taimaka ki sama min matsaguni ko da kaɗan ne a cikin zuciyar ki mira wallahi shan ki nake da gaske kuma auren ki zan yi gefe guda ta kalla ta ce yi hakuri ba za ka iya samun wannan ba a gare ni don kwata kwata zuciya ta babu waje ko kaɗan da wani zai shiga na gode sosai da hakan nan ta ɗauki sa sauran kayan ta juya za ta fi. a hankali ya kira sunanta nan ta ja ta tsaya ba tare da ta juyo ba muryarsa can ƙasa ce please mira karki min haka ki taimaka min ki ban dama ni zan sama ma kaina wajen wajen a cikin zuciyarki amincewa ki kawai nake bukata ki bara ni ki jaraba ni girgiza kai ta yi ba tare da ta yi magana ba why mira why ko kina tunanin zan cutar da ke ne juya ce ta kalle shi sai kuma ta yi ta juyo cikin sauri ta shige gida tsaya tsaye dr suraj yayi yana binta da kallo yana jin wani iri a cikin ranshi tambayar kansa ya shiga yi me yasa mira ba za ta amince masa ba ko tana da wanda take so a fili ya ce to in ma tana da wanda take so Aida ta faɗa min sai dai kawai ba na jin zan iya hakura da ke mira don ina son ke ya daɗe tsaye a wajen sannan ya buɗe motar shi ya shiga ya tada mota ya koma asibiti to wannan kenan za mu dakata a nan gurin mu haɗa littafi na ashirin don jin halin da za a shiga ku yi haƙuri da wannan bayawa ko